أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك وما كان معه من إله الذي لا إله إلا هو فلا خالق غيره ولا رب سواه المستحق لجميع أنواع العبادة ولذا قضى أن لا نعبد إلا إياه ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل وأن الله هو العلي الكبير وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله بعثه الله وأهل الأرض أحوج إلى رسالته من بيت السماء ومن نور الشمس والهواء فقام بتبليغ الرسالة وأداء الأمانة والنسل للأمة حتى أتاه اليقين اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى أصحابه الغر الميامين وعلى كل من اكتفى أثرهم واتبع سبيلهم إلى يوم الدين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يومنا عشرين دهولو قوة رمضان هجرا من دم الله صلى الله عليه وآله وسلم هو dubu hudu da dubu dubu ɗaya da dari hudu da talatin da takwas yayin da daidai da sha tara ga watan shida shekara dubu biyu da goma sha bakwai a wannan masallaci na masjidin imam bukhari a wannan layi na a sheku abdullahi allah da kansa allah kai masa rahama a cikin wannan gari na ainihin wato sakkwato birnin shehu a daidai wannan lokaci da muke gabatar da tafsirin alkur'ani ina roƙon Allah subhanahu wata'ala kada Allah ya sa abin da muke faɗa ya zama musifa a kanmu kafin mu fara ina ganin akwai 'yan tambayoyi da ya kamata malam bello ya karanta a kan makallawa bismillah salamu alaikum wa rahmatullahi wa mai tambaya na farko yace Salamu alaikum Allah ya gafarta malam barka da shan ruwa da fatan an sha ruwa lafiya Allah ya karbi ba da ma'amin mala na tambayoyi kamar haka na farko malam ya hukuncin wanda ka ta kiyon kare salma da kowace dabba a duniya saboda yana kafa hujja da karen da tare da ashabu tabi da dalilin da yake cewa wai ta fi kowace dabba daraja a duniya da wannan sai dai yin annabin za a kare ta abi shi ko kuwa <laughs> a to a kai ba kai Allah ya kowa mutane ba shi annabin da ya zo da labarin ashabar kafa kai ka zo da ƙur'anin ko shi shi da ya zo da labarin ashabar kafa a ƙur'ani ba shi yancin bayanan ba don me za ka karɓi wannan ka ƙi karɓi wancan aba tu umenuna bai ba yi kitabi wa na bai ba ba ma da za man ya fa'alu zalika minkum illa khizyun fil hayatid duniya, saboda haka wannan ba daidai ba ne, kuskure ne ba yadda za a yi idan manzan Allah sallallahu alaihi wa sallama ya riga ya hukunci wa ma kana lil mu'minin wa la mu'minatin idza qada Allah wa rasuluhu amran ba na kira bane a siyaki na sharadi domin idza yana daga cikin kayan aiki na sharadi duk da yake gairu jazim tunda idza qada Allah wa rasuluhu amran na kira ne an kira su a siyaki na sharadi yana hukun nuna kowane irin al'amari ne bai yiwa inda da imani Allah ya ce ga yadda za a yi annabi ya ce ga yadda za a yi mutum ya ce yana da zaɓin yi ko bari akan abin da Allah da annabi suka zartar da hukuncin ga yadda za a yi duk lokacin da Allah ya ce ga yadda za a yi annabi ya ce ga yadda za a yi mutum ya ce yana da zaɓin yi ko bari Allah ya ce su da faqad dalla biyu mubina wannan mutumin ya ɓace ɓata a fili wanda bai buƙatar fassara ko wani ƙarin bayani Allah ya shirye da mu mu je ta gaba sai malam ya halatta na yi taimama idan uzurin wanka ya kama ni akwai ruwa amma babu toilet na wanka to in akwai ainihin wato uzurin da zai iya sa a taimama ba laifi za a iya ainihin wato musamman idan ana jin tsoron fitar lokacin sallah za a fita daga muktari za a shiga laluri amma in ba ana jin tsoron kubacewar lokacin sallah bane za a fita daga muktari za a shiga laluri to mafi alheri a yi wankan zai fi cire shakka sama da wannan wallafa adam wannan ma daurin kamar suna san da alaƙa da wannan domin yana son ne cewa idan uzuri ya kama shi amma ga ruwan sai dai akwai sanyi ba ya iya wanka da wayannan ruwan sanyi kuma bai da ruwan zafi ban yi wannan karatun a baya karkashin fagatasiru da Allah ya faɗa cewa ya ayyuhal ladina amanu لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا إلا عابري سبيل hatta targatasiru amma ka kawo kisar da ta faru lokacin da wani daga cikin sahabbai na annabi muhammad ya samu kansa a cikin irin wannan matsalar wasu suka ba da fatawa annabi ya ce da ƙasalo buƙatalahun allah hallar ta'alu izalam ya alamu na yawan ne ce ma'an na ga tambayar ta karshe malam don allah ina neman ƙarin bayani akan niyyar kaimawa a to ƙulla ta ake a niyya ba nawaitu nawaitu ake ba kafin da komai sai an mai niyya shiga masallaci na wuce da da masu da fararen allahu akbar sau da aka wannan fararen din an riga an girme shi yanzu an gane ehe mu je da ah, wannan assalamu alaikum menene hukunci wanda ya bi limamin ya bi limamin sallah wanda baya jalfatul istiraha ko ya halatta ni ba laifi za ka iya yi ba mutum ne yana azumi sai mashin ɗinsa mai ya ƙare masa sai ya buta sanke sai ya ji warin fetur hana makokinsa mai hukunci azumi idan matsala ta faru irin wannan an ba ta gangan aka yi ta ba to ba komai akan mutum tun da dama bai yi da niyyar yin haka ba amma inda da gangan dama ya haka ne don matsala ta faru sai ta faru to shine azumi ya samu matsala wallah ba wannan ce wala assalamu alaikum menene hukuncin sauraren kaɗe-kaɗe a musulunci saboda mun ji suna cewa sauraren kaɗe-kaɗe in dai na bege ne babu laifi saboda lokacin da annabi sallallahu alaihi wa sallam ya yi hijira zuwa madina an tarbe shi da kiɗa sala albadar alaina to wallahi ni dai ni dai abin da na sani na karanta dukkan malamai na tafsiri ka je ka duba wato wa minan nasu man da hawa da hadisi za su faɗa maka kaso goma na malaman tafsiri tara da dubu tara da wani abu kayan kiɗa za su ce maka sannan da Allah ya ce wa shaitan wasu tafzis manista ta'ata minhum bi sautika ka fuski duk wanda ka samu dama a cikinsa da sautin ka shine kayan kiɗe-kiɗe kuma abdullahi dan mas'ud ya faɗa a ƙarƙashin wallazina la yashhaduna zura ya ce sauraron kayan kiɗe-kiɗe na daga cikin abin da yake haifar da munafunci a zuciya to da haka ita kanta maganin kisa da tsara albazar alaina abu ne kowa ya san wanda ake ta kai kuma tsakanin malami wajen tabbatar da abin da kuma kore ainihin wato abin sau da haka bai kamata zai a addinin allah ya zama wasa ba da bige-bigen wato ganguna kamar yadda kake gani yanzu in kaga wasu kayan in ajiye yanzu da sunan wai za a yabon ma'aiki wallahi za ka ɗauka ko filarin ya dawo duniya za a ɗan shashi sai ka zo sai a ce maka ai ko za a yabi ma'aiki ne mu ba cewa maka ka a yabi ma'aiki ba duk yaban da za ka yi ma'aiki ba ka isa kai mai ba ka isa kai irin yadda hasanu bin sabi ne ba to ka dawo ka ɗora ma'aunin yabanka irin yadda su hassanu bin sabi mafi yawancin ma wanda suke bege sai ka ga a babun aƙida da karatu akwai matsala Sun ka ɗauki wasu maganganun nasu ka ainihin wato dora domin komai muna so a bashi yadda annabi ya bashi ne ya koma zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala wannan shine da aka da wannan sai aka halatta ta iya samun yamuki na maza da mata da sunan begen annabi sai zamanto duk abin da za ka yi na kiɗa inda da sunan begen annabi ne to wannan a wajen wasu ba ainihin wato laifi za a yi ko ka wanda suka halatta da sun ce addini ne su ya kamata su kawo dalili amma ɗaya mu zai ba mu san dalilin da ya halatta shi ba domin da wannan abu ne wanda ya ci gaba da tajaddudi a matsayin addini ka ɗaya san a cikin sha'irai wanda suke wa annabi waka har Allah ya saukar da wasu ara'u yadda bi umar gawo su mawaƙa dama Allah ya ce ba wanda suke ban su sai halakakku sai ya ce alamtar annahum yahimun annahum fi kulli wadin yahimun ba ka kallon yadda suke fadawa cikin kowane irin kwari na dinwa wa annabin annahum yaquluna ma la yaf'alun kuma suna fadar abinda ba za su aikata ba sai kawo istisnadi yace illal ladina Amadu wa amilus salihati sai wanda suka yi imani suka aikata aiki mai kyau yanzu ka ɗauko mawaƙan yanzu ka haɗa alaƙar su da Allah ta imani da aiki mai kyau illal ladina Amadu wa amilus salihati wa zakaru Allah kathira sannan suka ambaci Allah da yawan tasaru suka ɗauki fansa wajen kariya ga addini min ba'ad ma burimu bayan an riga an ainihin wato zalunce su an cutar da su na irin su bayan hassanu bin sabit irin su abdullahi bin rawa mutane ne wanda to in za a yi begen a dora shi a wurin irin nasu amma a zo a ya mutsi maza da mata ga sunan kaga wani yana wa annabi waka sai ka wata yan budurwa annabi mai dan ido annabi mai koren ido ka yi magana ka ce ba daidai ne abu ya zama bala'i a ce maka baka san annabi Allah ya sa mu dace muje kai tambaya ta karshe wannan yake assalamu alaikum Allah ya gafarta Allah ya kara malam lafiya da karfin imani amin yace sha bakwai ga wata ka faɗi cewa ana neman tabarukin annabi sallallahu alaihi wasallam to zan iya cewa don annabi a yi abu to ni da yana ganin komai a yi kokari a ɗora shi a ma'auni na shari'a kuma wasu sun ma maganan ko fahimta da na ce ana neman tabarruki da yawon annabi da majinansa da ruwan alolarsa ba wai ina nufin ka ce Allah dan shi dan ruwan alolar annabi bane a'a shi da yana da rai idan yi alola ya rage ruwa to ana neman tabarruki da wa da ruwan ne shine abinda nake ainihin wato nake ainihin wato ne tawassuli ya zo a cikin alqur'ani akan abu guda uku ne akwai at-tawassul bi asma'illahi al-husna wa sifatihi al-ula shine walillahi al-asma'ul husna fad'uhu biha Allah yana da sunaye masu tsarki masu kira sai ce a roƙe su da shi sannan akwai at-tawassul bil a'mal as-salihah wato yin tawassuli da aiki masu kyau shine rabbana amanna bima anzalta wa tabana rasulaka faktubna ma ashiyahi sannan akwai at-tawassulu bidu'a'i rajulin salih yin tawassuli da addu'ar mutumin kirki shi yasa annabi yaquba ai ƴaƴan shi mahaifinsa annabi lokacin da aka samu matsaloli tsakaninsu da annabi yusuf da Allah ya ce falamma an ja al lokacin da mai bishara ya zo alqahu ala yi fartar da basira da ya dauki rigar ya wurga a idan annabi kuma bayan ya makauci sai ya dawo ya ci gaba da gani qalu yan uwan annabi yusuf me suka ce ya abana ya baban mu istaghfir lana dhunubana ai baban sa annabi ai suna da damar su ce Allah dan baban mu annabi ya kuba ka yafe mana zunuban amma ba su faɗa ba tawassuli da addu'a suka ce baba ka neman mana Allah ya yafe mana zunuban mu inna kunna kafi sai baban ya ce masu qala sawfa astaghfiru lakum rabbi innahu huwal ghafurur rahim ne kuma da sunna zan muku addu'a Ta wannan shi abin da muke so a tsaya kan abin da littafin Allah da sunnar annabi Muhammad sallallahu alaihi wa ka dai san babansa annabi ne ku? Ga shi kuma da rai ai suna da damar su ce Allah dan baban mu shi zaune annabi ya Yakuba amma cewa suka yi istaghfir lana dhunubana tawassuli suka yi da addu'a shi wannan shi ne Allah ya sa mu dace matsala ce da take da sarkakiya gurin wasu amma babban shawara da nake ba mutane su yi kokari su dinga luzumin inda ake karatu dukkan matsalar da take ta karatu ce to a hankali a hankali yau da gobe kuma karatu ne yake warware ta rigima da rikici da zage-zage ba zai ainihin wato warware ta ba a ba a hankali a hankali karatu ne zai warware ta da izinin Allah muna roƙon Allah subhanahu wata'ala ya ba mu karatu kuma mai amfani sai wannan ɗan kunna ne aka kawo to ko na jiyar ne ko na zinari ne dan karami ne amma dai a jiki an rubuta sunan Allah da kuma sunan annabi Muhammad to babban matsalar ɗaya daga cikin binciken da na yi mutanen da watakila muka sha bamban da su ta ɓangaren al'adu ko da addinin mu ɗaya daga kudanci haka sai ka samu sai su bi a buga musu a tamfa idan wani abu na sha'ani ya taso da sunan Allah su suna ganin abin da yake da alaka da addini su je su sa a yi musu abu wanda yake dauke da sunan Allah kamar wani birgewa ne an gani to su kuma wasu idan suka ga irin wannan anan sai wani ya dauka cewa to an yi ne dama da gangan a takara addini fara su kuma tsakaninsu da Allah sun yi ne ma da niyyar mutuntawa to kuma ba daidai bane kuskure na ga da abin da yake dai akwai sunan Allah a jiki haka akwai sunan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama', to a yi kokari a duk tsoron Allah wajen wato yin ta'amuli da shi da shiga wuraren da bai ainihin wato dace ba sannan za ka samu kullum wasu suna ta kokarin yin haka ba su san cewa a musulunci ba ko kana ɗauke da abu wanda yake akwai sunan Allah a jiki in baka sani ba ko ka mutu da shi kai ta mu'amala ka haka so ma zuwa ga Allah Allah ba zai kama ka ba domin ka'ida ta wa makon na mu'azzibina hatta na ba'asa tana nan su kuma ba san wannan ba shi yasa sai kaga an je an yi takalmi an sa sunan Allah a ƙasa an je an yi zaka an sa wannan an je an yi wannan an sa wannan ganin suke za su kawo ma addini suka ba abin da za su za su kawo mai ba abin da kuma zai samu addini Allah ta'ala ya samu dace na jiya mun tsaya a aya ta wato hamsin da bakwai za mu آية aya ta hamsin يا أيها الذين آمنوا hallabi الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله الرسول وأولو الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا الله تعالى يا أيها الذين آمنوا يا أخوانكم في إيمان سيأتي أطيعوا الله وبالله وأطيعوا الرسول كما بمن زم الله وأولي الأمر منكم كما قبشوا وبنين بسكنكم فإن تنازعتم إذا كي جاية في شيء تكون قوة لجل أبوه to farudduhu kuma yadda abun ila Allah zuwa ga Allah wa ila rasul kuma kuma yadda abun zuwa ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam amma za ku iya yin haka ne in kun kuntum tu'minuna billahi in kun yi imani da Allah wal yawmil akhir da ranar lahira zalika yin wannan idan matsala ta taso a mayar da ita zuwa ga Allah da annabi khairun shine mafi alheri wa ahsanu kuma shi ne mafi ainihin wato kyawo ta'awila wato a ƙarshen al'amari wannan ayar da Allah ta'ala ya ce ya yi na amanu ya fi wanda kuka yi imani irin ta ta gabata da dama a cikin wannan sura sai ya ce azimullah ku bi Allah saboda Allah subhanahu wa ta'ala yana da istigilar na abishi sannan Allah in za a bi shi ɗari bisa ɗari ake bin shi shi yasa ya ce a Allah sannan ya ce wa fiƙon rasula sannan ku bi manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama haka manzan Allah yana da istiklal na abishi da Allah da annabi idan za a bi su ɗari bisa ɗari ake bin su shi yasa aka ce Laha wa atiqur rasula to shi kuma wannan ar-rasul din waye shi gashi akwai alifin da lamun tun da aka kawo shi da alifin da lamun dole ya zama to san sakon nan an san shi to shi yasa ba yadda za a yi a samu ar-rasul sai idan ya hada abubuwa guda uku dole a samu al-mursil wanda ya aiko shi wanda kuma ya aiko annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallama shine Allah subhanahu wa ta'ala da aka ya sha faɗa masa a ƙur'ani ya ce ya ayyu annabi inna arsalnaka mu ne maka aiko ka sannan na biyu sannan a samu al-mursal wanda aka aiko wanda aka aiko kuma din shine ar-rasul shine wanda yake isar da magana wanda ya aiko shi sannan kowane dan sako sa yakan tabbata a idan wa'anda aka yi wa sakon ne idan aka yi la'akari da wanda ya aiko shi yanzu da wanda ainihin wato shiya wanda lokal gamman ya aiko fadar gwamnati ta jihar sokoto da wanda fadar shugaban kasa ta aiko kasan matsayinsu ba ɗaya bane a wajen gwamnatin jihar sokoto saboda masu aikin sun yi sun bambanta yayin da ya zamanto aka ce wannan ɗan saƙo ne kuma ɗan saƙon daga wajen allah yake ya kamata mutane su fahimci to ya ga bambanta da kowane ɗan sako shi sa Allah da ya kaji sai masa sam sai ce Muhammadu Rasulullah shi annabi Muhammad ɗan sako ne daga wajen Allah ko ka yadda ko baka yadda ba ko ka bi ko baka ba ba ko ka aminta ko baka aminta ba ko ka gamsu ko baka gamsu ba ko ka yadda ko baka yadda ba wannan tasirin Allah ba zai canza shi ba muhammadun rasulullah shi annabi dan sako ne kuma dan sakon daga wajen Allah shi yasa sai wannan ya zamanto shine bangaren kalmar shahada guda biyu da aka dole abu na uku a samun arrisalatu sakon da aka aiko annabin da ita Allah madaukakin sarki da ya tashi ya faɗa mana abin da ya aiko shi da shi shine ya aiko shi da alkitabu wa sunna وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة يا أيكوك القرآن لكم السنة وشيء أنا ne ina ganin mugun mugun zunzurutun jahilcin masu cewa wai Allah subhanahu wa ta'ala ya yi alkawarin zai tsare Qur'ani amma wai bai yi alkawarin zai tsare hadisan manzon Allah ba Allah ya ba annabi kariya ta ɓangare guda uku kariya ta farko ta bangaren matan shi ya ce wa maka na lakum an tu'udu rasulullahi wala an tankihu azwajuhum min fa'adihi abadan bai yiwa ku cutar da annabi bayan annabi bai taɓa yiwa wani auri matan shi duk kowane malami da ya kwana ya tashi a garin sakkwato duk tsabara da zunzurutun karatun shi bai isa bai ce idan ya mutu wani ba zai auri matar shi ba shi yasa annabi ya rasu ya banna na Aisha tana da shekara goma sha takwas sai da ta shekara sittin da takwas a duniya tana karantarwa saboda ita uwar kowa ce amma ba sai in kai mumini ne shi yasa Allah da yi mana wa'azi sai ce ya rizu kuma Allah an ta'udu da mislihi abadan Allah yana muku wa'azi ta kuma ku ci gaba da taɓa mutuncin na na Aisha amma yaushe ne ba za ku koma ba in kuntum mu'minina in dai kuna da imani ba za ku koma ba duk wanda ka ga ya koma na rantse da Allah ba mu'mini bane ba Allah bane ya faɗa yace ya'idukum Allahu an ta'udu limithlihi abadan in kuntum mu'minina in dai akwai imani to ba za ku koma ba da ka ga mutum ya koma to karya ne ba da imani bane kuma ba kuwar shi bace to wannan ta janibin Allah ya ba annabi kariya ta bangaren matan shi shi yasa al-Imam Zahabi da yazo tarjamar ta a cikin Sirr a alamin Nubala yace tun da yake a duniya bai taba jin labarin wata mace da ta tara zun surutun karatu ba kamar nan na Aisha ka je ka karanta ka gani a cikin musulun na al-Imam Ahmad kawai sai a ce maka tana da ɗalibai sama da mutum 300 wanda suka yi kai uwarka ba ta karantar ka dai watakila ma ka matsabiya ce yar buri mushirka ka kyale ta ta zauna lafiya amma ka zo ka tilawa mata annabi wanda in ana maganar alfahari da mace in ta miƙe ba matar da kai ta ta miƙe in babu kana gurin ba za ta miƙe ba ko za ta miƙe a nan gurin duk kwata ban cire ma kowa hula ba duk ɗan da wata mace ta haifa da na da da na yanzu da yana wajen idan mamar shi ta minki matar annabi ta minki mamar shi ta zauna saboda mai saboda mijinsu kai ka san ya fi mijin babarka ba ka bari? to a wannan bangaren ta bangaren matan annabi Allah ya ba shi kariya sannan ya dawo ta bangaren jikin shi ya ba shi kariya cewa zai isar da sabon Allah babu wanda ya sai kashe shi shine wallahu ya asimuka Allah zai tsare ka daga mutane za ka isar da sabon Allah to a ƙarƙashin wallahu ya asimuka minan nas ne wasu suke shigo da wasu abubuwa sun kasa fahimtar me wallahu ya asimuka minan nas Allah zai kare ka daga mutane sannan abu na uku Allah ya tsare maganganun annabi wanda ya yi bayanin wannan littafin ta hanyar maganganun shi ko aikin shi da ka ji an ce haddasana haddasana akbarana akbarana amba'ana amba'ana to za a je a cike ne a ce annabi ya ce ne yanzu ka tashi daga karatu gobe dan zaka faɗa abin da na faɗa a wannan karatu sai ka ce to wane ya bani labari sannan wane ne ya faɗa mu sannan sai wane ya faɗa sannan sai ka duro kan magana ta magana ta ba ta buƙatar wannan da haka abinda Allah ya ce wa anzalallahu alayka zikira, wa anzalna ilayka zikira mun saukar maka da ainihin wato ambato ne lika bayyana linnati don kawo mutane bayanin Manu nusul ilayhim abinda aka saukar musu shine qur'ani to da yawa nan wajen a wajen fassara cewa suke wa anzalna ilayka zikira mun saukar maka da ƙur'ani ne lika bayyana linnati don kawo mutane bayanin ma nuzila ilaihim abinda aka saukar musu shine qur'ani ko ko fasaha ma babu da aka azzikiru na farko ita ce sunnar annabi muhammad da haka wa anzalna ilayka dhikra mun saukar maka da sunna ne litubayyana lin-nas dan cewa mutane bayanin ma nuzila ilaihim abinda aka saukar musu shine qur'ani da haka da qur'ani da bayanin qur'ani dukkan su wahayi ne daga wajen Allah dan sanda aka zo ana fara masa karatun Allah ne sai yake ce masa la tuharrik bihi lisanaka li ta'jala bi ka daina gaugawan kama qur'ani da harshen ka idan ana karanta ya sai ce inna alaina jam'ahu aikin mu ne za mu tara maka shi kuma mu karantar da kai shi fa idza qara'ana fattabi ba qira'ar karatun ba kenan sai Allah ya ce kuma inna alaina bayana sannan mu za mu zo mu maka bayanin abinda da tilawar ta gunsa kuma to da bayanin tilawar da kuma tilawar dukkan su yi ne daga wajen Allah shine wa anzalna ilayka dhikra litubayyana lin-nasi ma nuzila ilayhi da haka ita kanta kalmar azzikiru na sha faɗa na ce kalma ce wacce take mushtarika a babi na alwujuhu wannan za'ir tana zuwa da wajen ma'ana har guda ashirin da ɗaya a ƙur'ani da haka Allah ya faɗa a suratul talaq sai ce kada anzalallahu ilaykum zikiran dinnan sai ke rasulun a alaikum ayatul lahi na aka al-imam ibn da al-imam ibn jarir tabari suka ci wannan badal ijtima ne da aka rasulun shi ne zikira zikira din ne ainihin wato rasulun Allah ya aiko ainihin wato ɗan sako don ya karanta muku abinda Allah subhanahu ta'ala ya saukar to wannan ta biyu guda uku kariya ta ɓangaren matan shi ta ɓangaren maganganun shi ta ɓangaren kuma abin da ya shafi wato jikin manzan Allah sallallahu alaihi wasallama babu wanda ya isa iya ayi masu kashe to sannan abu na hudu sannan kuma shi annabin duk duniya ne amma arsalna ka illa ka fatal nasi bashiran wani zira Don haka ba kuma mutanen duk duniya ba har da aljannu duniya shi yasa lokacin hadisin abdullahi dan mas'ud aljanu sun taba aiko masa invitation card na gayyata wa'azi kuma ya je musu wa'azi kuma ya dawo kai na tashi da karatun nan kaje kaga wata zungurin ya takarda aka ce daga shugaban aljanu ne alaga ta mala muna gayyata kaza a je a wa'azi an ba ta mutum canza gida ne kai shugaban aljanu jiya muna karantawa a karatun mata wata kaziya ta faru da malamai suke magana akan kimar atul makula matar da aka nemi mijinta aka raka a zahirin shi shine inda ya tafi ba guri bane da ake rigima ake yaƙe yaƙe ita inda tsaya za ta sai suka faɗi hukuncin ga yadda za a yi suka gina akan cewa wani mutum matsala ta faru a zamanin sai da na umar ya fito ya zo ya sallar isha'i kawai shi kenan ta aka neme shi aka rasa matar ta zo ta kawo ƙara wajen zai da umar ce mijin mijinta fada ga fita sallar isha'i a hanyar ba labari ya kira mutanen shi yan dangin mijin ya tambaya haka aka yi suka ce haka aka yi ce to ta je ta zauna shekara hudu ta jira ta je ta zauna shekara hudu shekara hudu ta ƙare ba labari ta dawo ta faɗa mai ta gama shekara hudu ya kira dangin mijin da danginta sai ce to da damar ce aure bayan an yi aure can sai ya dawo ya ce wallahi bai yadda ba sai an dawo masa da matarsa ya zo ya ce masa yi umar bai yadda ba sai an dawo mai da matar shi sai na umar ya ce masa dan ne ɗaya daga cikin ku da gangan zai tafi ya watsar da iyalai shi ya ce ya amiral mu'min inna bi uzra ya ce wallahi yana da uzuri ne ya ce mai uzurinka ya ce na fito zan yi sallar isha'i daga sallar isha'i sai aljanu suka sace ni suka tafi da shi suka je suka tsare shi a gurinsu a shekara hudu sama da shekara hudu ya ce ina zaune a gurinsu ina matsayin asir tsarari ya ce shi nan wata rana wasu aljanu tunda su waɗannan kafirai ne sai suka kawo farmaki ga waɗannan suka yaƙi aka karkashe na kashewa a cikinsu masu guduwa suka gudu yace da suka duba sai suka ga shi musulmi ne suka ce ah, to kai kai musulmi ne ba kamata kai mu rike ka a matsayin fursuna na yaki ba mun baka zafi me kake so kana so ka dawo gurin iyalanka sai ce eh sai ce to mun baka zafi ka dawo wajen iyalanka sai suka dace shi yasa ka ganne ne sannan ya tambaye shi yanayin yadda ya rayuwa da yanayin kalan abincin shi da wani da duk mutum mutum da ya masa ainihin wato bayani to annabi aljanu na gayyatar ka ya je masa ainihin wato wa'azi to dan haka wannan shine ar-rasul din da Allah subhanahu wata'ala ya ce a masa duniya da dama daga cikin musulmi muna furta kalmar shahada muna cewa la ilaha illallah muhammadun rasulullah to amma la ilaha illallah da ake faɗa da wannan bangaren muhammadu rasulullahi mujarradan fassarar aka riki kuma fassarar ma ba mai kyau ba duk mutumin da ya fahimce ta da kyau babu yadda za a wani zai mai wasa da hankali ya kawo mai wani abu da sunan bauta ma Allah ya karba domin ya kunshi abubuwa kamar haka na farko akwai tsa'atu fi ma A yi wa annabi biyayya cikin duk abin da ya bada umarni kamar yadda soja suke da doka cewa ka bi gaban ka kawo matsala ba obi bi ko complain suke cewa ba yanzu da a ce ga wani nan a zaune kotun soja ne ga maman shi da baban shi a zaune da kuma sa a gefe da ogan zai kalli kurtin ya ce ma shi wannan kurtin karamin ofisa din ya ce masa shi firka musu wuta to babu damin ya tambaya bai faru sai dai ya rara ka wuta an sun mutu daga bayan akwai bayani sai a zuwa yi to fiye da haka fa ake so al'umma ta ɗauki annabi ba karu bin malik sannan aka samu matsala wannan aikace fa mutane da dama an tafi za a tafi yaƙin ta gofa annabi ba a taɓa fitowa za a tafi yaƙi ba sai ya yi ta wuriya amma a ranar fitowa ya ce ƙarar ga inda za a je kowa ya shirya ba kawo ya bai taba samun wadatar da ya kamata ya tafi yaki ba irin lokacin amma yake zuwa daga ƙarshe da ya zo wajen manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ka abu ya ce wallahi Allah ya ba ni iya magana da jayayyar da duk mutumin da zauna gaban shi zan iya kare na ya ce amma annabi ina da tabbas in na zauna na mai karya Allah sai ya saukar da wahayi ya tona mun asiri ya ce da na zauna gaban annabi ya ce mai ta maka zai mai ce wallahi ya rasu da ban ga damar zuwa bane haka kawai annabi ya ce to tashi ka ka jira sai yadda hali ya ce bayan na tashi wasu mutane suka biyo da suka dinga aibata ne a dan me yasa baka kawo uzuri ba ai wasu mutane sun zo sun kawo uzuri kuma annabi ya karba ya ce na ji kamar in dawo in ta kaina ya ce daga baya sai na tambaya na ce ban da ni akwai wanda ya fada wannan matsala sai aka ambaci mutan biyu ya ce dukkan waɗannan mutanen na san mutanen kirki dokar da annabi ya sa ya ce kada wanda ya ƙare musu magana cikin safi sai da aka yi kwana hamsin ba mai musu magana kwana hamsin ɗan uwansu wanda kuke ciki uwa ɗaya uba ɗaya da shi za ku haɗa a hanya ba zai ba magana ba saboda babban mai gida ya sa doka ya cikar amma magana wani ma an ka faɗa wani assalamu alaikum in ya kawo da kai kai girman Allah wani ina haɗa ka da Allah ba ka san cewa ni musulmi ba ne ya ina maka sallama kai sai Allah wa alamu sai ta gama da haka sai to Allah wa alamu shi ne ta annabi ya sa doka ya cikar amma magana sai ya zai magana ya shiga matsala haka ta abin suke ba za ka je ka nemo abinci matarka da safe da rana da daddare ka baka ba za ta ma magana ba saboda babban mai gida ya sa doka ya ce kar a ma magana ka abu ya ce shi kaɗai da waki ne zuwa masallaci wancan mutanen bai ba sa zuwa masallaci ya ce zai zo ya salla a masallaci yana sabon gaba ta yadda idan annabi sallallahu alaihi wasallama ya yi sallama in zai juyo bangaren dama ko hagu shi zai fara gani ya ce tsammanin nake yi zan ga murmushi a fuskar annabi ya ce amma in zai mun murmushi murmushi ne na wanda yake akwai fushi a fuskar shi sai da aka yi kwana hamsin ba shi yasa Allah ya ce wa ala salata fil ladina kullu ba hatta idza zaqat alaihim al-ardu bima rahabat saboda wannan matakin da aka ɗauka musu kafa Allah ya ce sai da ce musu kunci duk da fatan da take da shi a ce annabi ya daina ma magana ko ya daina ma magana amma yanzu kai ne ka sa doka kace in ga wani nan ya yi laifi kaza kar wanda ya ƙara mai magana ana tashi kace ɗaru ba ka gama da yana magana ba to wallahi abin da ya ce ya ce ne wallahi ka ma magana rabu da shi da Allah haka ne kowa haka wani to yadda haka ake so fa al'umma ta tsuta annabi sa'atuhu sannan na biyu wata zikuhu fi ma akbar da gaskata annabi cikin duk abin da ya bada labari ya ce ya faru yana faruwa ko zai faru idan annabi ya ce abu yana faruwa wallahi yana faruwa idan ya ce ya faru wallahi ya faru in ya ce zai faru wallahi ya faru wata zikuhu fi ma akbar yana zaune yana ba mutane labari yace musu wata matsala ta faru ta kallama, saniya ta yi magana wasu suka ce a a a a ta takallamat saniya kuma a cikin magana ta yi to ai in ba ku yadda ba abubakar da umar sun yadda cewa ta yi magana haka yi faɗa mu. kana zuwa ba da labari ka to ai irin wannan ya ci karo da hankali a gurin ka ba mu wanda ya tabbata cewa annabi ya faɗa to ya tabbata ba ruwan irin wa'annan suna nan da dama wanda suka tabbata cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama rakumi ne na masu shi ya tayar da hankalin masu shi zai iya yin kisa ana tsammanin ma ya haukace aka ji aka samu annabi aka faɗa mai gafa abin da yake faruwa annabi ya taso da sauri ya zo ya samu rakumin a kango da ya samu rakumin a kango annabi ya kafa a karen rakumin rakumin yana tsaye annabi ya ji akalar raƙumin sai raƙumin ya duka yana magana yana magana yana magana aka ga raƙumin yana hawaye da ya gama sai annabi ya ce ina mai raƙumin nan yake ya ce gani ya ce ka ji tsoron Allah bayani yake kana cutar da shi kayi masa kaza kayi masa kaza kayi masa kaza sallallahu alaihi wa sallam sannan na uku wacce na bumana ha anhu ka nisanci abin da annabi ya hani a kan shi ya tsawatar gwargwadon ikonka wannan mun faɗi da dama daga ciki ƙarƙashin in ta ji ta nemo ka ba ira matan auna an hunu kafir an ku sai ya ake sannan na hudu wa Allah yi ubadallah kakka kuskura ka bauta ma Allah illa bi ma shara sai da abin da annabi ya kawo daga wajen Allah ya ce da wannan abin za a bauta ma Allah to sanin haka ya sa kaga muke shan rikici da tsibar rigima da mutane ai Allah bai aiko mana kai ba ko ya aiko mana kai ko kai ne Muhammadu Rasulullahi ba kai bane shine to tun da ba kai bane shine ba wani mahaluki da ya isa ya kawo abu ya Allah za a bauta mu karba abin in dai ba ta hannun manzon Allah ya biyo wannan ita ce ka'ida kawai abin da yake sa dama mutum ya zama bumbutar da'i ya ce ya haɗa haƙƙin Allah da haƙƙin annaba da haƙƙin wani a ce maka annabi ya ce ka dinga ganin akwai wani mutum da yake da girma shi ma ya isa a ce ya ce da haka wasu tunani da ara'u suna nan suna yawo wacce ko magana ta tabbata daga annabi inda wani malamin fikihu ya faɗa ko wani malamin koma waye tashi ta ci karo da ta annabi to a ɗauki ta ta malamin a ajiye ta annabi za a je lahira ba wa yau mai addu zalimu ala yadayhi kana nan ba ya kulu ya laita ni Na ce ai ba rigima ka kalle al-aqidatu sahiha na mala abakar goma bi muwafaqati shari'a yana gama muqaddima akan wa'annan gabobin guda biyu ka bangaren kalmar la ilaha illallah da bangaren mai akan wannan mala abakar goma ya gina al-aqidatu sahiha ba malam nan ya faɗa ya ce babu yadda za a yi a bauta ma Allah da wani abu sai abin da annabi ya kawo daga wurin Allah malam ne ya faɗa wannan ka duba cikin alaƙini su sahiya a muqaddima a farko za ka ga abin da ya faɗa to saboda haka duk wani wanda kake ganin yana da girma mun yarda yana da girma amma dai bai kai girman annabi ba ko ya kai duk wani wanda kake ganin yana da mutunci yana da shi amma bai kai mutuncin annabi ba kuma duk wani malami da ka sani rafuwarsa da annabi ta sa ya samu girma ba annabi bane ya rafu da shi ya samu girma ko kuwa to saboda haka in malamin ya faɗa abu wanda ya ci karo da nashi to mun ɗauki nashi mun bamma malamin nashi in wannan shine laifin da zaka ce an rena malamai an yi wa ka je kai ta faɗa kai kuma annabin kare na kenan tun da za a ce ga nashi nashi ya ci karo da na malamin a ɗauki na ma'a nan ba muna ƙasar sokoto ba ne a je a duba littattafan shehu waɗannan maganganun littattafan shehu abdullahi da shehu usmanu ciki suke da irin waɗannan maganganun ban ban san zan zo wannan gaba ba ne da har littafin na na asma ya shehi sai na zo na karanta ga inda take bayani muhimmancin lalle dole a kama sunnar annaba a riki sallallahu alaihi wasallama sai ai ta rigima ai ta hayaniya a ce kaza kaza kaza kaza kaza kaza kaza wannan shine to shi yasa sai Allah ya ce ya ayyuhal ladina amanu atiqu Allah wa atiqu rasula sai ce wa ulil amri da ku wanda suke jibintan al'amura daga cikin ku an yi magana wasu sun ce malamai wasu sun ce masu mulki ne akwai ma cikin fassarori guda hudu da malamai suke akwai wanda suka ce abubakar da umar amma al-imam ibn jarir tsabari bayan ya kawo ce wa aulal aqwali bis sawa yace abin da yafi dacewa da daidai maganganun wanda suka ce abin da ake magana su ne shugabannin da Allah ya dora wa shugabanci saboda hadisai da suka zo da dama annabi ya magana cewa lallai ga shugabanni a yi masa da ga ma hukukin da shugabannin suke da shi a kan al'umma ga haƙoƙin da al'umma take da shi a kan shugabanni wannan yake bibiyar karatu karatuttukan mu ya san na sha tattauna haƙƙin shugabanni akan al'umma da kuma haƙƙin al'umma akan ainihin wato shugabanni wayannan suna da haƙoƙi wajen guda tara a kan shugabannin shugabanni na da wajen haƙoƙi guda goma sha ɗaya kan al'umma wayannan su ne ko ma dai malaman ne ko ma shugabannin ne Allah ya ce a bi su to daga nan ne za ka gane da malaman da shugabannin irin biyayyar da ake wa Allah da annabi ba irin da ake musu ba saboda Allah da ya sake cewa ya ayyu allazina amanu atiqullah saboda Allah ana bin sa ɗari bisa ɗari ne ko sai ya ce wa atiqur rasula sai bai ce wa atiqu ulil amri minkum domin da ya ce wa asihu ulil amri minkum da irin biyayyar da aka wa Allah da annaba da aka za a yi musu amma cewa wa ulil amri minkum sai nuna irin biyayyar da aka wa Allah da annabi ta su tana dan fare ne idan ba ta ci karo da ta wayancan ba shi yasa a gaba sai shi fa in tanaza'atun fi shay'in idan kuka yi jayya a cikin wani abu kun ga tanaza'a ya tanaza'u tanazu'a wanda fikiri ne da yake zuwa a babin tafa'ala wanda ya dullu an musharaka to bai ne ni na ja kan wata matsala kai ka ja na ce gabas za a yi kai ka ce yamma za a yi na ce sama za a yi kai ka ce kasa za a yi a kan wata matsala ta addini yanzu an samu kace na ce ku to sai Allah ya ce to farudduhu ila Allah wa rasul sai bai ce farudduhu ila Allah wa rasul wa ila ulil amri ba dan ka gane yayin da ake rigima to ba su da mahallin da rigimar za ta warware kawai abin da ke warware rigima shine qala Allahu qala rasulu ba shi bane farudduhu ila Allah wa rasul an fahimta ai yanzu misali ana sabani an ce annabi Isa ba zai dawo ba wa ya ce ba zai dawo ba eh ko ba waye ya ce ba zai dawo ba ɗaya daga cikin manya-manyan malamin mu don ka gane mu ba bautan malamai muke ba a shek malam bakar gumi a kankin kanshi mutumin kirki ne mutumin allah ne haka ne allah kuma bai aiko mana shi ba ko ya shi ne gayan malami ne daga cikin malamai da suka karantar da sunna suka yi kokari wajen karantar da sunna amma bai da istiqlal na irin yadda za a ba Allah da annaba haka za a yi saboda shi ba masu ba ne sai ga hadisai mutawatirai suka zo suka ce annabi isa zai dawo sai ma labakar gume ya ce annabi isa ba zai dawo ba wa za a bi wanda duk bin san gaskiya sai ce a tafautin da malam ya faɗa sai dai a taka hadisan annabi abu malam bakar gume zai yi a zo a makalkale wasu abubuwa a ita wani jaye da bai taɓa yi wa annabi yana nan a matsayin shi na annabi duk malamin da za ka ɗauko ka ɗauko shi kowaye annabi bai samu daraja ba da ya rafa da malamin shi malamin da ya rafa da annabi shi ya samu daraja ba shi kenan mu ba wata malami muke ba alfaza zai ba cewa ya bada ku kulla tsaunin inda tsaunin muhammadin ka ajiye maganan kowaye a duniya in yi magana ta ci karo da ta annabi muhammad ka ajiye ta aka haka mala bakar gumi ya fata, Allah ya ji kansa Allah ya masa rahama Allah ya sa ya huta amma ba za mu bi shi ba tun da ya cin maganar da ta ci karo da ta annabi nan to wani yanzu da kaya wannan maganar sai duniya ta tashi don me za ka faɗa ba dan ka gane cewa mu karatu mun zo kan kowa yin shiga ne kar ka dauka cewa ai wasu ake tabawa in a'a ko kan waye karatu zo yin shiga ne domin shi ma la baka kuma ai ba shi bane an rasulun da Allah ya ce ya ayyuhal ladina amanu wa atiiu Allah wa atiiu rasula ko shi ne to wannan yana ciki to yadda kaga haka duk wani malami a duniya idan yi magana ta karo da ta annabi to ta annabi a to akwai wanda fa ba su yadda da wannan ka'idar ba in dai wasu malamai suka yi magana ko maganar su ta ci karo da ta annabi to a ajiye ta annabin a dauki tasu ba an koma bautan malamai ba maganin ittaka zuwa ba wa hun arbabin min lahi bai shigo ba eh kuma ina maganin cewa ba za a bauta ma Allah da wani abu sai abin da annabi ya kawo shi za a bauta ma al'imamu imam kasir a cikin sahi ibn kasir da ya zo bayani kan annabi isa da ya gama ya ɗauko hadisai har sifar annabi isa sai da ya buɗe babu a cikin ibnu kasir kuma wallahi yadda annabi isa annabi ya faɗi cewa ga sifar shi a sheku abdullahi wanda adiba littafin shi muqaddima ta miftahu tafsir ya faɗi cewa dawowar annabi isa ɗaya ne daga cikin asharatu sa'a ko bai faɗa ba a gidan karatu ko a najeriya idan aka ɗauko mala bakar goma, aka ɗauko a sheku abdullahi waye gaba da wani idan na ajiye maganin mala bakar goma, na yi riko da ta shehu da ya ce shi ya dawo in dai karatu ne na yi laifi to ballantana kuma annabi a je a duba muqaddima tashi muqaddima ta ta shi shehu abdullahi a cikin miftahu tafsir sannan a littattafan shehu usman a nan kasar da littattafan da abdullahi gwamna suka yi babu inda suka taɓa rubuta cewa annabi isa ba zai dawo ba don kuma akwai wani ya kawo babu inda suka taɓa rubuta cewa annabi isa ba zai dawo kuma ni na karanta a littattafan su a da dama na daga cikin abin da suka tabbatar da cewa yana daga cikin asharatu sa al-kubra shine dawar annabi isa annabi isa to haka zaka ga wayannan bayan Allah sun yi ma addinin musulunci aiki yanzu a shefu abdullahi da ya zo ba ya yi salatul qari ba ai littafin al-Imam bukhari ya dauka ya waki tun daga farko har ƙarshe wajen abin da ya shafa fa'idoji na Bukhari asilan Bukhari wane ne wane ne na Bukhari a ciki yake cewa sahihu ba al-Qur'an afdalu kullu kitabin wa bihi mu'awwalu kitabu sayyid al-wara wa zabu al bima yaqulu wal kazzab in karatu kake takama da shi baka kai su karatu ba alal akalli su a shefu abdullahi sun kai mataki na mustahidi a duniyar karatu in riko da mustahidi yana sa in mutum ya je gaban Allah ya zama ma'azuri ni ma yadda ce na ya riko da maganar sa ba wanda ya fi hana ni ko akwai babu to saboda haka yana da kyau mutane su gane wannan karatu mu ba bayan malamai ba ne mu bayan Allah ne kuma Allah bai aiko mana kowa ba annabi Muhammad ya aiko Ga haka biyayya kowane malami tana da alaƙa ne da in ta yi daidai da bin Allah da bin annabi Muhammad in ta saba ma'aji wannan ita ke nan kai kuma da kace ba za a ajiye ba in ta annabi ta ci karo da ta wani a ɗauki ta ta malamin a aji ta annabi to shi kenan in mutum ya shirya abin da zai faɗa ma Allah ɗan tafi lahira shi kenan sai ya faɗa amma dai wayo mai azzu zalimu ala yadayhi tana nan ranar da mutum zai ci ji hannu يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول يا ويلتى ليتني لم اتخذ فلانا لقد اضلني عن الذكر بعد اذ جاءني وكان الشيطان للانسان خذولا shi yasa ibn qayyim lokacin da zo yana ma masu amfani da hankali raddi duk yadda kake da hankali hankali kadai ba zai shiryar da kai ka gane Allah ba sai ka rika abin da annabin Allah ya tsoro shi daga gurin Allah yace masa fa ala usulukum al aqaid أبيكم المعقول والمنقولة يد وطلبتم الأمر وطلبتم الأمر مهالا هل يدري إن شيء ابن القيم يكتوى واتو نور النبوة مثل نور الشمس للعين البصيرة تفتح في hasken da Allah ya fi aiko annabi da shi kaman hasken rana ne amma ba ga kowa ba fi da ainihin basire sai ga idon da yake gani na ka yi tefasta kinsu dalila ya ce fa'idar nubuwati lam yanalka ziya'uha idan hasken da Allah ya aiko annabi da shi bai riki bai ishe ka ba sai ce fal aqalu la yahdika qattu sabila har abada hankali ba zai iya shirye da kai ba shi yasa yake cewa tsurkul huda masdudatun illa ala man an hadha alwahyi wat tanzira duk wata hanya da wani ɗan adam zai bi ya koma zuwa ga Allah ya sadu da hanyar da Allah lami lafiya lokacin Allah ya sa an toshe kofar a toshe take sai ka dawo ka biyo ta hannun manzon Allah turukul guda masdudatun illa alaman amma hadal wahaya wa tanzila da haka yace ya qaliban darkal huda bil aql dunan naql lan taqal zaka dalila ya ce wanda kake neman shari'a ta hanyar hankali ba tare da rike abin da annabi ya zo da shi daga gurin Allah bai har abada kuma ba za ka taɓa samun shari'a daga wajen Allah ba sau da sai mutum a magana sai ce wannan abu ya saba ma hankali kuma ya tabbata daga wajen wa wajen an sai ya saba ma hankali hankali inda hankali kaɗai yana isuwa abu a matsayin hujja ai da bai buƙatar aiki wannan ma shi yasa in an tafi lahira ai Allah zai ce ne wa ma kunna mu'azzibina hatta zai ba zai ce to zai ce to ai ba zai ba zan ma azaba wacin da na baka hankali tunda hankalin ya tafi dan ka gane hankalin shi kaɗai ba zai wadatar ba sai aka turo annabi duk tsabar cikin hankalin yayin da sako bai zo maka ba ta hanyar annabin da Allah zai aiko aka ce je lahira Allah ba zai kama ka ba saboda al'aqlu wahdahu la yakfi hankalin shi shi kaɗai ba zai wadatar ba shi yasa yanzu da aka tashi annabi ya fi kowane mutum hankali a duniya amma da Allah ya kafi bai kyale shi da hankalinsa shi kaɗai ba sai ya haɗo shi da wahayi yanzu nan kana barin mutane ka ce a zo a yi wani abu na ibada kowa ya tsara da hankali to gwargwadon taron mu nan gwargwadon yanayin adadin ibadar da za a yi domin abin da wani yake ganin ya dace to wani shi kuma yana ganin bai dace ba da haka wani to shi kenan da an fara suka ga sai rigima ta a kuma sai aka turo wanda ya fi kowa hankali sannan sai aka turo shi da kuma haske don ya tsora mutane akan wannan haske saboda haka mutane su shiga hankalinsu su shiga taitayensu da haka wannan shine abin da za mu faɗa kuma akwai wasu bayanai sa zo daga baya da izinin Allah saboda haka kuma muna sanar da mutane in Allah ya da ranar juma'a za mu kulle wannan karatu alamis ko to ranar alamis wannan karatu za mu kulle shi eh alamis bayan wannan talata ba litinin da ko to gobe talata laraba alhamis azifa fil azifa laysa laha min dunillahi kashifa saboda haka Allah ta'ala ya tsawaita rayukan mu cikin aikin alheri Allah madaukakin sarki ya samu dace su subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh